صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله تعالى اتقوا الله ربكم فإن تقوى الله نور البصائر وبه تحيا الضمائر يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في مثل هذه الأيام من كل عام تكثر من مناسبات الزواج التي يتحقق بها أمنيات الشباب من البنين والبنات بإقامة بيت مسلم سعيد يجدون فيها الراحة النفسية والمأوى الكريم فيترعرع في كنف هذا البيت جيل صالح فريد في ظل أبوة حادبة وأمومة حانية هذا البيت ما سماته وما منهجه وكيف تتحقق سعادته يقول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون البيت نعمة عظيمة لا يعرف قيمته إلا من فقده فعاش في ملجأ موحش أو ظلمات سجن أو تائه في شارع قال الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يقول ابن كثير عليه رحمة الله اذكر الله تبارك وتعالى تمام نعمته على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأون إليها ويستترون فيها وينتفعون بها سائر وجه الانتفاع انتهى كلامه رحمه الله البيت المسلم أمانة يحملها الزوجان وهما أساس بنيانه ودعامة أركانه وبهما يحدد البيت مساره فإذا استقام على منهج الله قولا وعملا غدا البيت مأوى النور والفضيلة وسطع في دنيا الناس ليصبح منطلق منطلق بناء جيل صالح وأمة عظيمة إن البيت الزوجية قلعة من قلاع هذا الدين وكل من الزوجين يقف على ثغرة حتى لا ينفذ إليها الأعداء كلاهما حارس للقلعة وصاحب القوامة هو الزوج وطاعته واجبة قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن البيت النبوي ومن فيه من أمهات المؤمنين هو أسوة البيوت كلها على وجه الأرض هو بيت نبوي ترسى على الرفاهية والترف ودوام الذكر والتلاوة ورسم لحياته معالم واضحة وضرب لنفسه أروع الأمثلة في حياة الزهد والقناعة خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه دون إكراه بعد أن أعدهن إعدادا كاملا يؤهلهن لحياة المثل العليا والميادين الخالد خالدة يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات للمحسنات منكن أجرا عظيما تقول عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وعن أزواج نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وكل زوجاته وكل زوجاته قلنا نختار الله ورسوله والدار الآخرة إن البيت المسلم الذي أقامه الرعيل الأول وصار مضربا للمثل جعل منهجه الإسلام جعل منهجه الإسلام قولا وعملا صبغ حياته بنور الإيمان ونهل من أخلاق القرآن فتخرج من أجنافه نماذج إسلامية فريدة كتبت كتبت أروع صفحات التاريخ وأشدها سطوعا خرج البيت المسلم آنذاك بالحياة الأبطال الشجعان والعلماء الأفلاس والعباد السهاد والقادة المخلصين والأولاد البررة الكرام والنساء العابدات هكذا هي البيوت المسلمة لما بنيت على أساس الإيمان والهداية واستنارت بنور الإيمان والقرآن إن البيت المسلم النقي التقي حصانة للفطرة من الانحراف يقول عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أخرجه البخاري يقول عن هذا الحديث ابن القيم عليه رحمة الله وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا انتهى كلامه رحمه الله ألا أيها الإخوة ما أجمل أن يجمع سيد البيت أولاده ومن في البيت جميعا فيقرأ عليهم القرآن ويسرد عليهم من قصص الأنبياء ويغرس في قلوبهم وسلوكهم الآداب العالية يا أيها الناس لا قيمة للتربية ولا أثر للنصيحة إلا بتحقيق القدوة الحسنة في الوالدين القدوة في العبادة والأخلاق القدوة في الأعمال والأقوال القدوة في المخبر والمنظر يقول ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وتدبر أخي الحبيب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ويقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أيها الإخوة بغياب البيت المسلم المستقيم تنمو الانحرافات تنمو الانحراف وتفشو المخدرات وترتفع نسبة الجريمة إن البيت الذي لا يغرس الإيمان ولا يستقيم على نهج القرآن ولا يعيش في ألفة ووئام ينجب عناصر تعيش التمسك النفسي والضياع الفكري والفساد الأخلاقي هذا العقوق الذي نجده في بعض الأولاد والعلاقات الخاسرة بين الشباب والشابات والإعراض عن الله والتمرد على القيم والمبادئ الذي يعصف بفريق من أبناء أمتنا اليوم كله نتيجة حتمية لبيت غفل عن التزكية وأهمل التربية وفقدوا القدوة الحسنة يقول عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت خرجه مسلم وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذه الأحاديث يا عباد الله هذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية إحياء بيوت المسلمين وتنويرها بذكر الله عز وجل وإذا خلت البيوت من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن صارت قبورا موحشة وأطلالا خربة ولو كانت قصورا مشيدة وسكانها موت القلوب وإن كانوا أحياء الأجساد بسمات البيت المسلم التعاون على البر والتقوى تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة أخرجه مسلم يؤسس البيت المسلم على علم وعمل علم يدله على الصراط المستقيم ويبصر بسبل الجحيم لا يجهل أهل البيت المسلم أحكام الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا ويقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأنصاره وأتباعه وبعد إخوة كتب متيو سوكتيني أكن irin bukukuwan aure da ake musamman idan lokuta sun zo irin waɗannan za ka ga ana gaggawa a yi aure daga nan kuma da zara azumi ya zo sai ga an tsaya har kuma sai bayan sallah wannan abu ne na alkhairi amma mafi mahimmanci a cikin wannan shine dukkanin wanda ya samu kansa ko yake kokarin samun kansa a cikin irin wannan bukukuwa to ya kamata ya fara tunanin ya zai assasa gida musulmin gida ya zai assasa irin gidajen da Allah da manzansa suke so kuma za su yi alfahari da su babu shakka da farko shi gida ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yau bayi babu wanda zai san ni'imar da take kunshe a cikin gidaje sai wanda ya rasa gidaje ma wanda aka tozartar da shi yake yawo akan titi ko wanda Allah ya kiyaye samu kansa a cikin duhu na kurkuku ko wani abu makamancin ubangiji madaukakin sarki da kansa yana gorantawa al'umma yace yana daga cikin yace Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku nutsuwa a yayin da kuke cikin gidajen al-imam ibn kathir yace wannan ayar Allah ta'ala yana tunatar da bayinsa ni'imar da ya cika musu da ya sanya musu gidaje kuma ya sanya suke samun nutsuwa a cikin gidajen suke komawa ga gidajen bayan sun yi tafiya su dawo su samu hutu a ciki su suturce kawukansu su amfana da wannan gidaje dukkanin fuskoki na alfanu da ake samu a cikin gidaje babu shakka shi gida wanda aka assasa shi akan addinin musulunci to shine irin gidan da da miji da mata dukkaninsu suka ɗau amanar da Allah ta'ala ya wajabta musu ɗauka musulmin gida shine tushe na gina al'umma ta shi shine ginshiki na samun 'ya'ya na kwarai kuma sannan daga farkon gina wannan gida ne za ka iya gane inda masu gidan suka zo ko suke ne dukkanin gidan da ma'abotansa suka kafa shi kan yi wa Allah ta'ala da'a a cikin maganganunsu da ayyukansu to za ka samu watan wata rana sai ya zanto gida ne da haske da alkhairi yake fitowa daga ciki yake mamaye al'umman musulmi zai zanto kuma abin alkhairi a duniya da lahira wanda ƙarshe za a samu al'umma ta ƙwarai ta bayyana daga wannan gida babu shakka gidan aure a addini muhimmancin sa isa Allah ta'ala da sa shi yasa suka tsara dukkanin yadda ya kamata a yi wannan zama kuma kowanne daga cikin miji da mata to akwai wata kafa da aka yi musu umarni su toshe ta duk wanda ya saka sakaci a cikin su to shi kenan abokan gaba sai su zo ta wannan bangaren sai su ta aji sai a samu abin da ake gudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkanin ku makiwata ne kuma kowannen ku abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi yace mace ma da kiwo ce a gidan mijinta kuma Allah ta'ala zai tambaye ta dangane da amanar da aka bata Allah ta'ala ya sanya jagoranci da faɗa a a akan miji shine jagora ne yake bada umarni kuma ya sanya iyalan gida dole ne su masa biyayya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kunsa na daga iyayen mu'minai mata shine mafi kololon gidan da a duniya ya cancanta ko ya wajaba dukkanin mai so ya gina gida ya koyi da shi domin gida ne wanda yake mai tsafta mai tsarki wanda ya ginu akan ilimi na kwarai da kuma aiki mai kyau gida ne wanda yawa kunsa gabarin alfahari da jiji da kai da takama gida ne wanda ya dawwama kan ambatan Allah maɗaukacin sarki da tilawa alqur'ani da salloli da yi wa Allah ta'ala da'a da taimakon mabukata gida ne wanda ya giru akan manufofi mabayyana masu alkhairi wanda ya san inda ya dosa gida ne wanda ya bar manya-manyan misalai na rayuwa ta tsantseni rayuwa ta yadda da kaɗan gudun duniya da abin da ya kama da haka shi yasa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bawa matansa zaki ba tare da ya tattasa su ba akan idan suna so ya ciyar da su daɗi idan kuma suna so ya sallame ko kowace ta kama gabanta amma saboda ya yi musu tarbiyyar da ta dace ya imanin su ya sanya su akan tubali na addinin musulunci to su sai suka yi watsi da rayuwar duniya suka ce sun zaɓi Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma rayuwar lahira babu shakka irin misalin gida na aure wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafa a tarihin su to babu shakka sun bar wani tarihi abun kwaikwayo tarihi wanda za a yi alfahari da shi tarihi wanda yake na gani kuma na faɗa wanda dukkaninsa alkhairi ne haske ne imani ne kwaikwayon halayen alƙur'ani ne sun yaye wasu ƴaƴaye da jikoki waɗanda tarihin musulunci ya yi alfahari da su a cikinsu ne aka samu jagorori masu ikhlasu waɗanda suka bautata wa al'ummarsu yadda ya dace aka samu malamai masana Allah maɗaukakin sarki masu aiki da iliminsu masu yada alkhairi cikin al'umma aka samu mataye masu tsabagen bautar Allah madaukakin sarki aka samu masu bautar Allah ta'ala masu tsantseni aka samu al'umma mai alkhairi aka samu shiryayyun al'umma duk a cikin irin wannan gidajen ne babu shakka dukkanin gidan da aka kafa shi akan musulunci izamto gida ne na tsoron Allah madaukakin sarki to wannan shine yake zamtowa babbar kariya daga dukkanin lalacewa da tsarewar halaye kowace iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin abin haihuwa ana haifarsa ne akan addini akan ɗabi'un da Allah ta'ala yake so sai dai fa daga baya iyayensa su canja masa tunani su canja masa aqida ya zamto bai hude ko ba nasari ko mai bauta wuta al-imam bukhari ya rawaito wannan hadisi akan wannan hadisin ne al-imam qayyim Allah ya ji da rahma yake cewa da yawa yawan ƴaƴaye a wannan duniyar lalacewa su ta zo ne sanadiyyar sakacin da iyayen su suke sun watsar da su ba su kula da koya musu addinin Allah maɗaukakin sarki ba tun daga farilla sun suka tozartar da su a lokacin da suke ƙanana don haka lokacin da suka girma sai ba su iya amfanar kansu ba ko ba su iya amfanar iyayen nasu ba abin sha'awa ne kwarai da gaske a ce mai gida ya tattara iyalansa ya karantar da su alqur'ani ya fahimtar da su ma'anonin ayoyin da alkur'ani suke kunshe da su ya yi musu bayanai na kistoshin annabawan Allah ta'ala da bayan Allah na kwarai waɗanda suka gabata a cikin tarihi burinsa domin ya dasa musu kyakkyawan tunani ya ba su kyakkyawar tarbiyya domin su zamto masu alkhairi masu amfani a cikin al'umma ya uwa na musulmi dukkanin tarbiyya ko wata nasiha wadda ba ta zamto za a iya samun kwaikwayo na kwarai daga wanda yake ba da ita ba to ba ta da tasiri ba ta da wani amfani ba ta haifar da abin da ake nema dole ne wanda ke ba da tarbiyya ya zamto shi in za a gani a tare da shi tun kafin ya faɗa ma za a iya kwaikwayonsa cikin ibadarsa cikin akhlaqinsa cikin halayensa za a iya kwaikwayonsa cikin ayyukansa da maganganunsa za a iya kwaikwayonsa a cikin dukkanin labaransa yana nan ko baya nan ubangiji madaukakin sarki yana faɗa yana faɗa daga cikin ɗabi'un bayan Allah masu tsoron Allah suna cewa ya ubangiji kai mana kyauta daga iyalanmu da zurriyarmu waɗanda za su zamto farin ido ne a gare mu za su faranta mana rai za mu yi alfahari da su kuma ya Allah ka sanya mu zamto jagorori na masu tsoron Allah ka kula da kyau a cikin addu'ar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake yi inda yake cewa ya ubangiji ka sanya ni na zamto mai tsaye da sallah Allah ka sanya kuma daga cikin zuriya ta ma ƴaƴaye su zamto masu tsaye da sallah ya ubangiji ka ba addu'o'in da nake ubangiji madaukakin sarki yana cewa kai umarni ga iyalanka akan su tsaye da sallah kai ma ka jajirce kai hakuri akan kan yinta. ba ma roƙonka kai mana wani abu ba ma roƙonka wani arziki mu ne za mu azurta ka kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah ko yana ga cikin tabawa yayin da aka rasa gida da ya kafu a kan aƙidu na musulunci to babu shakka kai tsaye za ka ga barna da lalacewa da tabarbarewa cikin ɗabi'u da halayya za su kai wai cikin al'umma za a sami yaɗuwar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi za ka ga fuka. sun daɗa yawaita a cikin al'umma saboda addinin Allah shi ne ke tsarkake cikin al'umma dukkanin gidajen da ba a dasa musu imani ba a cikin zukata ba a tafi da shi a kan tsari na alƙur'ani mai girma ba ya zamto babu zaman lafiya tsakanin masu gidan to shi kenan sai ka ga tabarbarewa ta tunani da hankali da zamantakewa da halayya ta daɗa yawaita cikin al'umma shi yasa za ka ga kangare wanda ƴaƴaye wasu sun ƴaƴaye suke wa iyayensu da lalacewar wasu daga cikin matasa da bijirewa Allah maɗaukakin sarki da yin fito na fito da tarbiyya ta ƙwarai da watsi da kyawawan ɗabi'u na addini da al'ada ya samo asali ne daga sakacin da wasu daga cikin iyaye suka yi da tarbiyyar ƴaƴayensu, kuma su kansu ba su zamto masu tarbiyyar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin gidan da ake ambaton Allah da kuma gidan da ba a ambaton Allah misalin ko bambancin da ke tsakanin su tamkar rayayi ne da mutunci kuma yana cewa ya kamata lalle ku sanya ku zamto kuna da wani rabo na yin sallah a gidajenku kada ku riƙi gidajenku su zamto tamkar makabarta a ɗaya hadisin ya ce kada ku riƙi gidajenku su zamto kamar makabarta hakika shedan yana guduwa daga dukkan gidan da ake karanta suratul baqara ire-iren wayannan hadisan da ma waɗanda suka zo a cikin ma'anoninsu suna koya mana mu al'ummar musulmi lallai mu raya gidajenmu mu haskaka gidajenmu da ambatan Allah maɗaukakin sarki da bautar Allah maɗaukakin sarki da yi ma Allah maɗaukakin sarki da'a domin duk sa'an da gidaje suka hukunta da barin yin salloli na nasu filu da ambatan Allah maɗaukakin sarki da karatun alqur'ani da gudanar da gidan akan abin da Allah da manzonsa suke so to kai tsaye wannan gidaje sun zamto tamkar makabarta ce sun zamto tamkar kufai ne da aka bar shi tsawon shekaru ko da kuwa a zahiri kaga an gina shi gini ya kai gini an sanya kayan alatu da abubuwan more rayuwa to babu shakka a tare da haka mazauna wannan gidan matattu ne ko da kuwa suna da rai a cikin jikunansu yana daga cikin alamomin gidaje na musulunci ka same su suna taimakekeniya a kan yi wa Allah ta'ala da'a da yin mutunta na Aisha ta ba da labari ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin qiyamul layl da zarar ya zo zai wuturi sai ya ce Aisha tashi ke ma ki wuturi babu shakka gida na musulunci ana asasa shi ne akan ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai ilimin da zai fayyace wa mutum tafarki na kwarai kuma ya nuna masa mafarkin da ba na kwarai ba ne ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya fi waɗanda suka yi imani ku kiyaye kawo ku da iyalanku daga shiga wuta abdullahi bin abbas ya ce ku koyar da su kuma ku ladabtar da su a ƙarshe ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace in dai har shi mumini ne to lallai za mu raya shi rayuwa mai daɗi tun a nan duniya kuma lallai za mu cika masa ladansa da sama da sakamakon da da sama da ubaji sakamakon da yake sama da abin da ya kasance yana aikatawa a nan duniya ala wa sallu ibadallah ala rasulil huda wa muallim al-bashariyya al-khair faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وذوي أرحامنا ومن وصانا بالدعاء ومن وصيناه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت